Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalo da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali tare da Ladan Ibrahim a yawa mun sake dawa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarun duniya muna da rahoto a kan sassauta dokar hana fita da aka kafa a wasu ƙananan hukumomin jihar Kaduna. Sai sabon rikicin siyasa da ya barke tsakanin tsohon gwamnan jihar Bauchi da kuma gwamna mai ce yanzu. a jihar jigawa kuma rundunar 'yan sandan jihar ta kama wasu magoya bayan jam'iyyar pdp sai sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan kasar Ghana da kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu Muna kuma fatar za a gafarce mu domin yau ba za mu samu damar gabatar da nan kasa ba. Masu saurare Assalamu alaikum. kwamitin harkokin soja na majalisar dattijai na amurka zai yi zaman tattaunawa ta musamman a yau alhamis domin duba matakin da gwamnatin barack obama ta dauka game da tuhumar ta kewa kasar rasha na kutsen da ta ce ta yi game da zaben shekarar 2016 da kuma kuntata wasu jami'an diplomasiya. shugaban kwamitin santa john mccain ya faɗa jiya laraba cewa wannan kutsen da rasha ta yi tamkar tsokanan yaƙi ne ga amurka take yi a lokacin da yake zantawa da manema labarai a farfajiyar majalisar mccain ya ce duk wanda ya yi ƙoƙarin lalata tsarin demokradiyyar wata ƙasa to ƙasar yake kokarin rusawa ya ce wannan tabi'ar wata alama ce ta neman yaƙi a cikin satin da ya gabata ne dai shugaba obama ya mayar da martani ga ƙasar rasha inda ya ɗauki matakan takunkumin horaswa daban-daban akan hukumomin leƙen asirin na rasha wanda amurka ta zarga da shiga shawar ba shanu a lokacin yakin neman zaɓe haka kuma gwamnatin ta amurka ta kori jami'in diplomasiyyar rasha har su 35 a jiya laraba ne wata kotun soja a kasar isra'ila ta samu wani matashin soja da laifin kashe wani bafalatsi ne a gabar yammacin kogin jordan ta hanyar harbi shi lahira duk da cewa mutumin yana fama da rauni kuma baya cikin hayyacinsa wannan hukunci shine karshen al'amura da dama masu haifar da zaman ɗarɗar da aka jima ana fuskanta a ƙasar ta isra'ila kuma wannan hukuncin ya zama abun ba sabon ba don kuwa mawacin abu ne ga sojojin isra'ila su soki lamirin wani mataki da sojojinsu zai ko kuma sojansu zai ɗauka akan duk wani bafalatsi ne jama'a da yawa sun yi mamakin ganin yadda aka kawo wannan soja na isra'ila kotu a matsayin wanda ya aikata wannan aikin da ya take bayyana hukuncin kotun mai shari'a kanar maya hela ta ce duk da yake cewa wanda aka harbe ɗin ana mishi zargin zama ɗan ta'adda ne ba hujja ba ce a masa kisan gilla ganin halin da yake ciki wannan ridamin da ya samo asali ne tun watanni tara da suka gabata a garin hebron da ke gabar yammacin kogin jordan lokacin da falasinawa suka ta da wani boren kai hare-hare da suka kira intifada labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc gwamnatin barack obama mai barin gado za ta mayar da wasu hursunonin amurka su hudu da ke gidan yarin guantanamo bay da ke kasar cuba zuwa kasar saudi arabia sai dai ba a bayyana sunaye ko kasashen fursunonin da abin ya shafa ba wannan dai shine mataki na karshe na kokarin da gwamnatin ta obama ke yi na mai da jimillan hursunoni goma sha tara zuwa wasu kasashe hudu da suka hada da italiya saudi arabia oman da haɗaɗɗiyar daular larabawa kuma gwamnati na kokarin yin hakan ne kafin ranar ashirin ga wannan watan ranar da za a rantsar da donald trump a matsayin sabon shugaban amurka ma'aikatan tsaron amurka ta ce za ta ci gaba da wannan yunkurin duk da nuna kin yardan zababben shugaba trump a ranar talatin ta wuce ne dai trump ya bayyana ra'ayinsa na kin amincewa da sauya hursunonin da ke tsare a guantanamo wuri duk da hujjoji da hukumomi da dama suka nuna cewa da yawansu ya kamata a ce sun fice daga wannan wuri. a cikin sakonsa na twitter trump ya ce daga yanzu ba za a sake sauyawa hursunonin guantanamo bai matsugunni ba domin ko waɗannan mutane ne da ke da hatsarin gaske don haka bai kamata a bar su sake komawa fagen yaƙi ba a wani abin da ake gani kamar wata gwabzawa ce a tsakanin gwamnatin amurka mai barin gado da kuma mai jiran gado jiya shugaba barack obama ya tafi majalisar dokokin kasar domin ganin ya kare tsarin kiwon lafiyar da gwamnatinsa ta kirkiro yayin da mataimakin zababben shugaba Donald Trump Mike Pence shi ma ya ziyarci majalisar domin jaddada ƙudurin jam'iyyarsa ta Republican na yin awon gaba da shirin da na obama Obamacare da zaran Donald Trump ya kama ragamin mulki cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Wannan ziyara da bangarorin biyu suka kai a majalisa ya haifar da wani abin da ba saba gani ba, inda shugaba mai barin gado da jami'an shugaba mai jiran gado suka bayyana suna kamun kafa wajen 'yan majalisar dokokin ƙasa duk a lokaci guda sai dai kuma 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisun biyu dattawa da ta wakilai sun fito daga wani zama da suka yi suna ƙarfafa matsayinsu na cewa a shirye suke su kare duk wasu manufofin da gwamnatin shugaba obama ta gabatar a lokacin mulkinsa. labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kimamin makonni biyu da suka shige tashin wata rigima a garin kafanca jihar kaduna ta sa aka kafa dokar hana fita na sa'o'i 24 to amma wakilin sashen hausa isa lawal ikara ya aiko mana da rahoton cewa majalisar tsaro ta gwamnatin jihar kaduna ta sassauta dokar hana fita a ƙananan hukumomin jama'a da zangon katab yayin da al'ummar karamar hukumar ƙaura za su ci gaba da zama a cikin gida na sa'o'i 24 da yake karin haske game da sassauta wannan doka da majalisar tsaro ta jihar kaduna ta yi mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna mr samuel aruwan ya ce daga yanzu dokar hana yawon a ƙananan hukumomin jama'a da zangon katab za ta fara ne daga karfe shidan yamma zuwa karfe shidan safiya majalisar tsaro ta jihar kaduna wadda ta kunshi sojoji na sama ƙasa da ruwa 'yan sanda da kuma 'yan sandan ciki da sauran jami'an tsaro tun dama ita dokan hana fita wadda aka sani awa 22 shawararsu ce to a haka din ne bayan nazari da aka yi sun gamsu da yanayin ake samun zaman lafiya da kuma yanayin da abubuwa ke gudana aka rage wannan dakatarwar ta fita daga awa 24 zuwa awa 12 abin nufi a nan ƙananan hukumomin jama'a da kuma zangon kata mutane suna iya fitowa su yi harkokinsu su yi kasuwanci a yi ayyuka daga karfe 6 na safe zuwa kuma karfe shida na maraice amma ita karamar hukumar kaura saboda kuma dalilai na tsaro wadda har yanzu majalisar tsaro bata gamsu da abin da ke aukuwa a nan ba dokan hana fita na awa 24 zai ci gaba a wannan karamar hukumar rikicin kudancin jihar kaduna na baya bayan nan dai ya samo asali ne biyo bayan zanga-zangar da wasu 'yan yankin suka yi a garin kafancan na karamar hukumar jama'a wanda fantsamman shi zuwa wasu makota yasa aka sanya wannan dokar hana fita kuma rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce tana yin dukkanin mai yiwuwa wajen ganin an kawo ƙarshen wannan rikici asp ali usman shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna kuma shi ya karin haske game da wani taron manema labaru da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar kaduna ya kira a ranar laraban nan to mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna cp agiole abe a kokarin da yake na tabbatar da an samu zaman lafiya da ci gaba mai dorewa ya kirawo taron 'yan jarida domin ya sanar da ko shirin da rundunar 'yan sanda ta kasa reshen jihar kaduna ke yi domin tabbatar da zaman lafiya musamman a yankin kudancin kaduna kuma ya kara tunatar da ku akan abubuwan da mai girma speto janar na 'yan sanda na kasa ya yi igp ibrahim k idris da tabbatar da cewa za a bincike abin da ya faru a wannan yanki na kudancin kaduna da kuma kokarin da ake yi na kafa sansani babba na 'yan sandan masu kwantar tarzoma da mobile police squadron kenan a wannan yanki na kudancin kaduna wasu dai na ganin malaman addini da shugabanni suna taka rawa wajen ganin an ruruta wutar rikici a yankin kudancin jihar kaduna pastor Yohana Buru ɗaya ne daga cikin malaman addinin Kiristan da ya ce lalle kam akwai bara gurbi a cikin mabiya addinai. Gaskiya ne a cikin kowane addini ko kabila ko jinsin mutane akwai bara gurbi a ciki. ba zan taba cewa ba haka ko a cikin addinin krista ko a cikin addinin musulunci amma ba ka faɗa abu a ce a zana lafiya a wuje in ka shiga coci ko masallaci ka canja magaranka to akwai irin wannan malaman nan dole gwamnati su neme su su kunta su don ba addini ba ne. Mai yiwa zargin zagon ƙasa ga yunkurin tsarkake tsarin tsaro a jihar Kaduna ya sa gwamna Malam Nasiru Ahmad ‘yan rufa'i ke yawan nana ta ɗaukan mataki na ba sani ba sabo ga duk wanda aka gano yana da hannu game da wannan rikici. Idan mutane suna abu wanda ba daidai ba suna karya doka a daina duban ƙabilarsu ko wani abu kuma ta bi su ta hukunta su kawai ko mutum ba fillatani ne ko ba ba fillatani ba ne in ya karya doka a kama shi a hukunta su kuma sarakuna da shugabanni na wayannan wurare na kira su na yi mitin da su na gargaɗe su cewa duk wanda yake shugaba ba zai iya jawo al'umma da ke zaune a ƙarƙashin shi ya sa su zauna lafiya ba to ba shugaba ba ne kuma gwamnatin jihar kaduna za ta cire shi wannan dai ba shi ne karo na farko da ake samun rikici a yankin kudancin jihar kaduna da ake yawan jingina shi da faɗan ƙabilanci ko addini ba sai dai wannan rikici ya ja hankulan wasu 'yan ƙasa da ke ta tunanin wannan mataki ne za a ɗauka don kawo ƙarshen dukkanin wata barazana ga tsaro isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna da rahoto akan sabon rikici tsakanin tsohon gwamnan jihar Bauchi da kuma mai ci yanzu an jima kaɗan. samu a matsala jihar Bauchi, sabon rikicin siyasa ya kunno kai tsakanin tsohon gwamna Malam Isa Iguda da barista Muhammad Abdullahi Abubakar gwamnan jihar akan batun mallakar wasu gine-gine guda biyu. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad yana da sauran bayani. a hira da manema labarai tsohon kwamishinan yada labaru a gwamnatin malam isa Iguda, salisu ahmed barau ya ce komi nasu a bayyana ne ba sa bukatan yin kwalliya ai mu mutanen mala isa ya gudanar da gwamnatin sa ba ma bukatan wani kwalliya akan wani aiki duk abin da muka yi sanannu ne wayannan gidaje na turun dai kowa ya sani mala isa ya guda ne ya yi su karkashin tsari da ake cewa na ppp kuma dukkan abin da ya wajaba a kansa a wancan lokaci ya yi su kuma gidajen nan kusan an gama su ɗari bisa ɗari illa dai rashin shiga da ba a yi ba ne har ya janyo bacin waɗansu daga cikinsu kuma in tabbatar maka da wannan za ka yadda da ni ta wajen cewa bayan an gama su an warware duk abin da yake kai aka danka wannan gida wa hukumar raya a birane na jihar bauchi aka musu wato allocation na wayannan gidaje kenan inda malam isa bai gama nasa ba ai ba zai allocate wannan gidaje ba to kwadam sai muka samu labari ita wannan gwamnati ta je ta danyi yi wani kwaskwarima da dan wani hanya a cikin gefen akan general muhammadu buhari ya bude to ma abin da muke faɗi dai ba ma hasada ko kuma ba ma jayayya da abin da gwamnati take yi fatan mu ma gwamnati ta aiki ne amma wannan gwamnatin ko abinda suka biya a wannan gidaje da malam isa ya gina ba illa dai wannan dan kwaskwariman da suka yi na hanya da kuma da malam isa shi hanyoyin nan abun mamaki ne a ce shugaban kasa muhammadu buhari a ce za a dauko shi daga abuja ya zo ya buɗe wayannan gidaje a matsayin ayyukan da yan abakar yi kuma mun samu labari ma akwai wani aikin da za a kaddamar ne ko ko me za a yi in buhari ya zo a ita specialist hospital da take bakas wayannan ba haka wannan ba haka bane to sai dai a mai da martani kan batun babban mai tallafawa gwamnan jihar bauchi a labaru comrade sabu muhammad ya yi bayani ne a hukumance na farko wannan gidaje da suke hanyar maiduguri gidaje ne wanda su suka shiga yarjejeniya da masu gini masu zaman kansu amma har waɗannan magina suka ci bashin kuɗaɗe a bankuna da kuma dai harka na kasuwa suka tara kuɗin suka zo suka yi ginin nan gwamnatin jihar bauchi ta wannan lokaci karkashin malam isa ya guda bata ba su ko kobo ba gwamna mohamed abdullahi abubakar da gwamnatin jam'iyyar apc ta jihar bauchi ta ɗauki makudan kuɗi ta ba su kuma suka gina suka gyara wa'annan gidaje kuma suka ci gaba da gidaje nan kuma jihar bauchi ta mallaka na biyu maganan asibitin babban asibitin jihar bauchi sai dai ko a mafarki ne suke tunani baya cikin ayyuka da gwamnan mohamed abdullahi abubakar ya sa wanda shugaban kasa zai bude kan batun wannan rukunin gidaje sun gwada cewa su riga da ma sun mallaka wa'annan gidaje ma hukumar ayyuka na jiha sun biya kuɗin wannan gidaje ne ba su suka gina ba kuma a ka'idan da aka yi kobo ɗaya ba a bawa ba su cika alkawura na du na kuɗi da suka ɗauka ba su gwamnati malam isa ya guda gwamnan mohamed abdullahi abubakar da ya zo shi ne ya bada ya sake shiga yarjejeniyan kuma ya ba su duk abin da suke bukata suka yi abubuwan da suka yi suka inganta gurin kuma aka yi hanyoyi aka kawo ruwa aka kawo wuta kuma a maganan da muke da kai yau din har ya zuwa yanzu babu wani takarda kuma babu wani abu da zai nuna cewa abin da suke faɗa ɗin haka ne abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya mun gode abdulwahab A jihar Jigawa kuma rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta kama kuma ta gurfanar da wasu 'yan jam'iyyar PDP kimanin 150 bisa zargin ƙoƙarin yin taro da mallakar makamai ba tare da samun izini ba. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ne ya aiko mana da wannan rahoto. a ranar lahadin da ta gabata ne ayarin jami'an 'yan sandan rundunar ta jigawa suka gitta shingaye a kan hanyar shiga ƙauyen bamaina mai tazarar kilomita fiye da goma daga garin birnin kudu na kan hanyar gombe zuwa bauchi zuwa yola da sauran yankuna na shiyar arewa maso gabashin najeriya garin bamai da dai shine mahaifar tsohon gwamnan jihar ta jigawa alhaji sila lamido kuma wasu majoyi sun ce ayarin 'ya'yan jam'iyyar ta pdp sun je ne domin ganawa da shi amma a cewar sp abdul jinjiri da ke zaman kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar jigawa jami'ai sun ɗauki matakin kama mutanen ne biyo bayan samun rahotannin sirri to takamaimai dai abin da aka bamu labari shine cewa yankin birnin kudu kuma inan muka je muka dasa 'yan sandanmu kuma ba mu tabbatar da cewa wa suka haraba ko kuwa za su hara amma dai mun tabbatar an bamu wannan bayanai cewa za su wuce da makamai amma an ce taron da suka je kuma sun yi shi ya aka yi kuma jami'an naku suka ba suka yi taron to ba mu san an yi wani taro ba mu dai abin da muka sani jami'an mu sun samu ɗan mutane da makamai kuma mun ci nasara saboda ba wanda aka jikatar ba wanda aka kashe kuma makaman nan suna hannunmu da su ɗan matasa mutum ɗari da arba'in da takwas yanzu magana da muke da kai mun buga su a kotu mu a matsayinmu na 'yan sanda ba wanda ya zo mana bayani bayani cewar za a yi wani taron siyasa dan dai kasance cewa za a tara al'umma masu yawa a ce mutum 148 za su zo daga wani guri kaga ya kamata shi kwamishinan 'yan sanda a sani dangane da haka ne muryar amurka ta nemi jin ta bakin tsohon gwamnan na jigawa alhaji sila lamido a wajen wata shida baya akalla duk sati na wuta akalla kan mota hamsin ta zuwa maina wasu daga kanin komai su to ga baki ɗinsu sun ta gaida ne in za a zo a gani ne abu na a garinmu me ya kawo magana za a zage na sai a ce a rin permission da kin sanda kana cewa taron siyasa ka ce ba za zumunci ba ko gobon nan zan je wani gu a matsayin ta'aziyya akwai zan je ɗaurin aure na asabar saboda haka babu ya zaka ce mu kasa yin zumunci ya mai budan kai kai dan ana dan ba su a hamayya so haka idan mutane zo su ga ne ba mai na za su daga Sokoto ko su daga enugu su taso a mota guda ashirin ko hamsin ka ce sai na je da tiyar don Allah yan sanda eh za a zo a gani daga enugu ku bani permission ni zan ba amin me zaka me son yi to ɗaya daga cikin abubuwan da ake zargin gwamnoni musamman shine suna haɗa kai da yan sanda suna yin irin waɗannan abubuwan wurin musguna ko hana yan hamayya sakewa kuma kai ma an ce kamar ka yi irin waɗannan abubuwan lokacin da kake gabna idan ka ce na fa da mulki a jigawa na hana yi taro na hana a je zumunci na hana wani mutum ya je inda ya saka wannan sananka ne saboda haka shi mai mulkin yanzu dama shi nesa ya zo ya rama fine yana ganin haka din zai bashi mai idan kana mulki kai aiki mai hamai sa. dama bisa al'ada ba ya dan hamayya ya je masallaci ya zo ne maka ainihin salati ko zikiri ba zai maka ba babu dan hamayya kirsa ya je coci ya ce yesu cewa cewa ne ba zai ba saboda haka amma dai magana ne babu za ka ce ba za a yi zumunci ba ba za ta yi ba Alhaji Lami da kenan guda cikin dattawan jam'iyyar PDP mai habayya a Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Mahmud yanzu misalin karfe biyu da minti ashirin na dare agogon Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridun ƙasar Ghana. za mu fara sharhin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito cewar a shirye-shirye da shugaban gada mai jiran gado nana akufa ado yake yi na kama aiki a ranar asabar shugaban kasa john rahman muhammad ya zazzaga da nana akufa ado a fadar shugaban kasa don ganin ma idon sa ofisoshi a cikin fadar shugaban kasar ta flagstaff house da ke birnin accra jaridar ta ce wannan ziyarar a fadar gwamnatin ya hada ne da shugaba muhammad da jami'an gwamnatinsa da kuma shugaba mai jiran gadon da tawagarsa jaridar daily graphic ta ce a ranar asabar ta karshen wannan mako bakwai ga watan janairun shekarar shekarar 2017 za a rantsar da nana akufa ado a matsayin shugaban kasar ghana har yau jaridar daily graphic ta kuma kanun labarai mai cewar nana akufa ado ya bayyana wasu manyan jami'an fadarsa wanda za su yi aiki tare da shi da zarar ya kama aiki a ranar asabar jaridar ta ce nana akufa ado ya nada madam freeman osei opari a matsayin shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa jaridar daily graphic ta ce shugaban mai jiran gado ya nada joshua chireme da brigadier general emmanuel ochre a matsayin mai bada shawara a kan tsaro da kuma mai kula da harkokin tsaron kasar kuma ya bayyanar da su a jiya laraba a gidansa a birnin accra jaridar jaridar telegraph ta ce madam opare ta kafa wani tarihi inda ta zama mace ta farko da ta rike wannan mukami na shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa a ghana jaridar telegraph ta ce nana akufa ado ya nada sauran muhimman mukamai na ofishinsa kamar babban sakatarinsa da daraktan sadarwar shugaban kasa da babban jami'in aikace-aikacen fadarsa da jami'in shirye-shiryen fadarsa da sauransu don fara aiki kai tsaye bayan an rantsar da shi ita kuwa jaridar guide ta yi kanun labarai ne mai cewar jam'iyyar ndc da ta sha kashi a zaben kwana-kwanan nan ta rarrabu kan mukaman bangaren marasa rinjayi a majalisar dokoki jaridar ta ce har yau wakilan majalisa a kan tikitin jam'iyyar ndc sun gaza cimma matsaya kan wanda za su jagoranci bangaren marasa rinjayin kuma ana sauran kwanaki biyu kacal a rantsar da 'yan majalisar ta gaba jarida ta ce a yayin da wakilai 25 na jam'iyyar ndc a majalisar dokoki da suka fito jihar volta suke kira da a nada james kuluce avaji mai wakiltar mazabar northton a jihar volta din wasu kuma na nan na zawarcin wasu mukamai a bangaren marasa rinjayin jarida ta ce a makon da ya gabata akwai rahotanni da ke cewar baki ɗayan 'yan majalisar na jam'iyyar ndc sun amince da wakilin mazaɓar tamale south haruna idrisu ya zama musu shugaban marasa rinjayi a majalisar dokokin har yau jaridar Deliga ta kuma kawo hurucin shugaban kasa mai jiran gado Nana Ado Dankwa a kufa Ado inda yake cewa idan ya yi kuskure a cikin aikinsa to yana so a taimaka masa a bashi shawara kuma a taya shi da addu'a ya ce da haka ne zai iya yin shugabanci ta yadda mutanen Ghana ke bukata. jaridar daliga ta ce nana akufa ado ya yi wannan hurici ne a lokacin da kungiyar kabilan banda na jihar greater accra ta kai masa ziyara a gidansa a accra inda ya ce kofarsa a buɗe take ga waɗanda za su yi sukan al'amuransa don ya gyara aikinsa jaridar daliga ta ce da yake jawabi a cikin harshen asanti akufa ado ya ce inda kuka tura ni na je babu abin da nake bukata illa addu'a da shawarwarinku na gari da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya ko makiri sashen hausa na muryar america Mun gode Baba Yakubu Makeri sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraron mu kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika mai magana Bashir Kwamfuta daga nan karamar hukumar madobin jihar Kano, Najeriya. Ina so ba da gudunmawa ta dangane da abun alkhairi da gwamnan jihar bayelsa ya yi na daksin wanda hakikanin gaskiya dama abin da ya kamata kenan ga dukkanin gwamnonin najeriya su yi kokarin aikata shi wajen samarwa da manoma gurinsu na aiki na noma na musamman su kuma fulani su ma a keɓe masu guri da za su harkokin harkokinsu na kiwo wanda kuma duk najeriya dama ba ma najeriya ba duniya sai an samu irin waɗannan abubuwa na gurin manomi da kuma gurin mai kiwo da zarar an samu wannan kasa za ta ci gaba kuma dama su biyun nan dole sai da su kasa suke ginwa Allah ya saka mai da alkhairi Allah sa kuma waɗannan gwamnoni saura su aiki da irin wannan abu da shi wannan gwamna na bayan yayi yi na gobe mai magana bashir kwamfuta daga karamar hukumar madubin jihar kano da sinadari a huta lafiya biyu assalamu alaikum murya amurka daga alhaji manu san uwa mai allah na garin jega ina kira ga sanatoci su dubi halin da ƙasa take ciki mai ƙasa general muhammadu buhari yana son a samu sauƙi suna ƙara turnukawa suna cewa ba su yadda ba to ku sani wa al'ummar ga da ku buhari duk ku addasu su kuma duk su sun ka aike ku abuja kuma allah ba ku wuri majalisar dattijai ku sha ƙasa ku sha ac ku sha fanka ku ci karfe su to ku sani wallahi ku tausaya ma talakawa sai Allah tausaya muku in ku tsananin ga kuka ta bida wallahi kuma sai Allah tsananta muku sai ya haɗa ku da cututtuka kala kala hawan jini ciwon suga gashi nan dai gashi nan dai to amma idan kuka tausaya sai Allah ya tausaya mu kukanku kuma ya tausaya mu zuriya ku Allah ka taimaki Najeriya tausaya mu Najeriya da al'umman Najeriya saboda tallaka wayo wayo daga dan uwa mai Allah garin Jega Assalamu alaikum mai magana Hamisu Mogal Daura ina kira ga masuwa shugaban kasa janar Muhammadu Buhari zagon kasa akan ola da ya ɗauka zai yi to su sani cewa shugaban kasa muhammadu buhari allah ne yake tare da shi da talaka ba za ku taɓa yin nasara akan shugaban kasa muhammadu buhari ba na alaka ku daina kashe kuɗin ku gurin bokaye da malamai da masu saki buhari ikon allah ne mu talaka mu muke sani kuma muna mun amince da irin jagorancin da yake mana allah tsara ma lafiya da nisan kwana da ayyukan da ka ɗauko mana shugaban ƙasa buhari daga musu mogal daura. To tare da fata za a ci gaba da kira ana bayyana ra'ayi ga takaitattun labarai. Kwamitin harkokin soja na Majalisar Dattijai na nan Amurka zai zaman tattaunawa ta musamman a yau Alhamis domin duba matakin da gwamnatin Barack Obama ta ɗauka game da tuhumar da take yi wa kasar Rasha na kutsen da ta ce ta yi game da zaben shekarar 2016 da kuma kwantatawa wasu jami'an diplomasiyya. shugaban kwamitin santa john mccain ne ya faɗa haka a jiya laraba lokacin da ya ce tamkar wannan wata tsokana ce ake wa amurkan a jiya laraba ne wata kotun soja a ƙasar isra'ila ta samu wani matashin soja da laifin kashe wani ɗan ƙasar falastinu a yammacin kogin jordan ta hanyar harbe shi har lahira duk da cewa ko mutanen mutumin yana fama da rauni kuma baya cikin hayyacinsa gwamnatin shugaba barack obama mai barin gado za ta mayar da wasu hursunonin amurka su hudu da ke gidan yarin guantanamo bay da ke kasar cuba zuwa kasar saudi arabia sai dai ba a bayyana sunaye ko kasashen fursunonin da abin ya shafa ba wannan da shine mataki na karshe na kokarin da gwamnatin ta obama ke yi na mai da jimillan hursunoni goma sha tara zuwa wasu kasashe hudu daban-daban a wani abin da ake ganin kamar wata gwabzawa ce tsakanin gwamnatin amurka mai barin gado da kuma mai jiran gado a nan amurka jiya shugaba barack obama ya tafi majalisar dokokin kasar domin ganin kare tsarin kiwon lafiyar nan da gwamnatinsa da kirkiro to a gaishe ka masu sauraro a abin da ya sauwaka kenan a shirin wannan hantsi to amma kada a mance da lasar idan allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da sai bango ya tsage da muka yi da ministan tsaron najeriya brigadier general manir dan ali mai ritaya a halin yanzu kuwa Jummai ali ce a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wuni lafiya